الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke sharhin alfiyatul usul wa bina ilfuroyi alaiha wacce al'allama a sheikh a sheikh abdalla bin fodi ya wallafa wanda asalin littafin nazum ne na littafin miftahul usul ila bina ilfuro ya alal usul na sharifa tilmisani wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da ɗaya har yanzu muna nan muna bayani a cikin babin a ta'awil muna nan muna yin bayani a babin ta'awil inda muka yi bayani cewa ta'awil yana da asbab guda takwas wanda mun yi asbab guda a shida sai kuma ya zamanto cewa lokaci ya yi halinsa mun yi sababi na farko wanda shine a ya zamanto cewa an ɗauke shi a matsayin majazi mana idan ya zamanto suna yana da majaz yana kuma da hakika to sai a ɗauke shi a majaz ɗin saboda ƙarina na biyu kuma shine ne ishtirak in aka samu ishtiraki don an samu inda za a yi tarjihi tarjihin ɗaya akan ɗaya to sai a ɗauke shi a matsayin Shi ne ma'anar da ta zo kamar yadda malikiya suke tarjihin al'ura da cewa ma'anar tsohuwar daga cikin hanyoyin tarjihinsu a ciki shine kasancewar a ah, an ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi na salasata quru kuma alƙur'u a nan gurin yana nufin haila yana nufin atubur to amma haila mace ce atubur kuma namiji ne saboda haka za a rajja cewa ma'anar atubur kasancewar an ce salasa kuma ka'idan nawu shine al-wujudul mukhalafa bainal adad wal ma'dud sannan akwai al-izmar wanda asali in aka yi magana to ana nufin al amma al ɗin khilafin khilaful ne to amma an samu ƙarina ya halatta a yi al’idmar sai kuma a taraduf kamar malikiya da suke ganin cewa ko an je fata ba za a iya amfani da ita ba saboda hadisin Allah tantafi'u mai ta maitati bi ihadin wala asab wasu malaman kuma suka tafi akan cewa za a iya amfani da ita saboda a hadisin walau ayyuma ihabin ga faɗaɗ ɗahura kuma magana su ta fi ƙarfi saboda al'asun shi ne a tabayun ba a dufa in yi magana a akan al'attakid wanda attakid shi ma khilafin asul ne asali idan mutum ya yi magana shi ne a ɗauki wannan maganar a kan attasis wannan shi ne daidai zama sabon abu ya faɗa ba ya ƙarfafa abin da ya zo a baya ba ne sai kuma a taqdim wa ta'khir wanda akai shi muka tsaya zamu tashi wasabi mu je bismillahir rahmanir rahim qala an-nazim rahimahullahu ta'ala was-sabi'u at-takhsisu ittasal والسابع wa wasf اتصل shart hasal ash-shafi'i wa nahnu al الاستثناء نقيض حكم الصدر اقتضاء في عشرة إلا ثلاثة ترد أفرادها الإخراج ناقص ورد والحنفي القصد فيها الباقي أي سبعة تجوز الإطلاق فبيع, فبيع حفنة بحفنتين يبنى على تخالف القولين نمنعه لقول ذي المقام لا تبع, لا تبع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فاقتضى منع المساوي, منع, منع المساوي والقليل عارضا آخره والقليل والقليل عارضا آخره فأخرج المساوية فغيره يبقى لمنع حاوية للحنفي جاز قال لما قال سواء بسواء علما إرادة المكيل ذي التساوي فغيره إلى الجواز ياوي نعم أها ما لم يزو ينا مغانا أكن التخصيص إذا أكتش التخصيص kasrul am ala ala ba'd afradihi al idan dai mutum yayi magana amma to al'asul fiha shine an yi utaka da hadal umum wannan shine asali in dai mutum yayi magana wacce take amma ce to al'asul shine an yi utaka da hazal umum saboda haka shi yasa duk dalilin da ba a samu taksis ba to za a ɗauke shi a matsayin amu yawwa saboda haka shi ya yasa kun ga na fatima ta zo wajen sayyidina abubakar ta kafa mai hujja da wacce aya da wacce aya ta kafa mai hujja kuma Allahu fi auladikum zakari misl hazil unsayi ta zo ta kafa mai hujja da cewa ga wannan aya da haka ita ma tana neman gadon babanta to sai da ya kawo mata dalilin taksisi ne inna ma an anbiya'i la nuras ma taraknahu sadaqa kaga wannan yake nuna maka cewa al'asul shine al'umum al'asul fi shine al'umum saboda haka duk lokacin da lafazi am ya zo to in dai ba a samu dalilu takhsis ba to la yajib yajib yajib an yi utaka da umumu ya wajaba ka itikadin cewa wannan hadisin am yana nan akan yadda yake ina fatan mun gane na'am Ah, dan haka a taksis shine qasrul am ala ba'd afradi ne da dalilin ya kaji zalik so dole sai an samu dalili kafin ya zamanto a tabbatar da cewa wannan am ɗin maksus ne ina fatan mun gane shi a taksis yana iya zama mutasil yana iya zama munfasil al-muttasil shine wanda suke zuwa tare al kuma zai iya yiwa bayan shekaru ma yasu ina fatan mun gane kaga almuttasil irin wanda ba su iya rabuwa da jumla ba kama illa innal insana lati khusr illa alladhina amanu kaga da an yi wata ba wannan taksisin ba mutane da yawa za su kuka to saboda kaga wannan muttasil ne irin su was irin su badul ba'd min al kull walillahi ala an nasi jul baiti man istata ilayhi sabila kaga wannan taksis ne ta hanyar badulul ba'adu min al ina fatan mun fahimta ala kulli hal akwai abin da ake ce masa al-mukhassisatil munfasila malam ya kawo yan kaɗan ana amma a wajen wasu malaman usul ɗin waɗannan al munfasila din sun kai wajen guda tara ana iya yin taksis bil aql a keɓance abu ta hanyar a hankali a keɓance abu ta hanyar hankali kamar yanzu da Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah ne ya halicci komai da komai kaga shay'un ya hada komai har Allah ma shay'un ne me dalilin da yake nuna Allah ma shay'un ne kul ayu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun baini wa bainakum amma kuma dalili ya nuna mana cewa Allah ba a cikin wannan shay'in dalilin aqli qur'ani ma ba a cikin wannan shay'un din saboda daga cikin ƙawa'id da malamai suka kawo shine ma hasala dihil ilan la yadkhulu fil umum duk abin da aka yi sanarwa ta hanyar shi to ba a shiga cikin umumi yanzu wani ya zo ya rubuta ya ce an hana rubutu a jikin wannan bangon <laughs> kagan ba mutum yana da ɗan taɓin hankali ba bai kamata ya zuwa ƙasa ya ce ya aka yi an hana rubutu kai kuma ka yi rubutu <laughs> kaga wannan ba zai shiga cikin umum ba saboda ma sanabil ilan la yadkhulu fil umum ina fatan kun gane to haka akwai abin da ake ce mai alhis his yana iya yin tafsiri his yana iya yin kamar yanzu misali da Allah subhanahu wataala yake ba da labarin adawa mutanen annabuwa annabu hud kaga ai yayi bayani cewa iska ce ta halakar da su ko amma kuma iska mira kulla shay'in bi amri rabbiha kaga wannan akwai tafsis bil aql akwai tafsis bil his tunda saman zamani annabi hud ita ce dai wannan sama lam mira samawati wal ard haka haka haka akwai abubuwa da yawa wanda wasu daga ciki malam zai kasu nan shine malam ya ce ut tafsis bil ladhi tasal yana daga cikin tawili at tafsis bil ladhi tasal yin taksisi da abin da yake muttasil ne yin taksisi da abin da yake muttasil ne yace sunya wa wasfin ghayatin shar'in hasal ana iya yin taksisi da sunya mana istisna wa wasfin ana iya yin eh, istisna'i da wasf kamar yadda zai zo nan gaba filgana ganami sa'imati zaka kaga yayi taksisin hadisin ya yi tafsisin wani hadisi filganami mati zaka akwai yadda aka ba ta laujanta akwai zaka a ciki sai tafsisin wani hadisi fi kulle na shatin sha yawwa kaga wasu ne wasu saum ɗin da aka kawo a ciki shi ne ya tafsisi gaya haka na ana iya yin taksis bilgaya kamar yadda zai zo nan gaba kama yadda zai zo nan gaba salamun hiya hatta matsala'il fajir kaga taksis ne bilgaya ina fatan mun gane a sharɗin ana iya yin taksisi bishar ya zama an yi taksisi bishar ya zama a abin eh, inda sharaɗi kaza ya zama kaza na'am ah, wallazi na yabta gunar kitaba mimma malakat aimanukum Fakati buhum in alimtum fihim khaira kaga wannan taksis ne bishar ina fatan mun gari to malam sai zai fara maka bayani filla filla sai ce maka a shafii wa nahnu listisna'u da mu da shafi'i a wajen to al-istisna'u na ɗiba hukumar sadir iftiba'u abin nan shafi'i yana ganin cewa a shi wannan ya sabawa ya sabawa da da da da bangare na farko ya sabawa da bangare na farko ma'ana in mutum ya faɗa abu ya istisna'i to wannan jumlar ta farko an ce ta ita ma ta biyun an nufaceta ta amma na ta biyun tana ragewa ta farkon ne ƙarfi ina fatan kun gane hmm. fi asharatin illa salasatan turatu afradu hal ikhraju naqisun warad in mutum ya ce ni alaihi ashara illa salasa to a wajen shafi'i da kuma malik wannan asharan da ya faɗa ta farko magana ce mai zaman kanta tana nan ba soke ta ba amma ta biyun da ya faɗa ita ma tana zaman kanta sai dai zai zamanto saba'a ne a kan shi saboda an cire uku ina fatan kun gane zai zama saba'a ne a kan shi saboda an cire guda uku amma dai wannan magana ta farko tana nan ita ma ina fatan mun gane amma wal hanafi wal qasdu fihi al baqi shi kuma a wajen ba hanafi in ka ce li alaihi asharatun illa talata to shi kawai a wajen shi magana ɗaya kai kawai daidai yake da ka ce li alaihi saba'a ina fatan kun gane da haka ba za a duba waccan ta farkon da ya yi ba baka da alaka da ita shine yace afraduha a ai sab'atun tajawuzul itlaqi sai yace fa bai'u hafnatin bi hafnatayn yuba'u yubna ala takhalufil qawlayn fa bai'u hafnatin bi hafnataini yubna ala takhalufil qawlaini siyar da hafna me hafna eh menene hafna danki ko danki shine ma'anar hafna shine siyar da danki mana an ka danki abu ka siyar da shi to wannan dankin ya halatta ka siyar da danki ɗaya a baka danki biyu ka ba da danki ɗaya a baka danki biyu ina fatan kun gane ya ce na uhu ne qawli zil maqami mu a wajenmu malikiya mun hana shi li qawli zil maqami saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la bi ta'ama bi ta'ami kada ka sayar da abinci da abinci illa sawa'an bi sawa'i illa sawa'an bi sawa'i ina fatan mun gane ta to kaga su a wajen su tunda la bi ta'ama bi ta'ami duk da an yi istisna'in sa yana nan to saboda haka sai suka ce ba za a iya sayar da hafna bi hafnataini ba tunda ya nuna cewa dole abin ya zama daidai wa daida nan kuma bai zama daidai wa daida ba sai ce fakta ba man almusawi wal qalila araba akhiruhu fa akhraja almusawi fa ghayruhu yabqa liman in hawiya so tunda a ƙarshe ya istisna'i in sawa'an bi sawa'in ne ba matsala sai ya zama sawa'an bi sawa'in kawai shine ya halatta sai ce lil hanafi jaza shi kuma a wajen bahanate ya halatta me yasa sai ce lan ma qala sawa'an bi sawa'in saboda su a wajen jumla farko an soke ta saboda haka yanzu kawai jumla ta biyu za a kalla so ya ce sawa'an bi sawa'in ulima iradatul makili bi tasawi da ya ce illa sawa'an bi sawa'in kamar iya wannan maganar ya faɗa saboda haka tunda iya maganar ya faɗa to zai zamanto cewa yana magana ne akan daidaitawa yana maganar akan daidaitawa saboda haka in ya zama yana magana akan daidaitawa yana nufin almakil wal tunda almakil wal mauzun su ne waɗanda ake aunawa amma hafna bi hafna ta yanzu ɗiba ta ba ɗaya take da ɗiba ka ba wani hannun shi dogo ne wani ɗan siriri ne wani faskeke ne wani nashi faskarere ne wani kuma ɗan tsut ne kaga akwai bambanci hmm. ina fatan mun gane hmm. suka ce to su anan tunda illa sawa'an bi sawa'in ya ce to ya yi iya wannan magana za a amfani da ita hmm. ai bai yi magana akan abin da almakil ba da kuma mauzu bai tattauna akan shi ba so tunda bai yi magana akan shi ba yana nuna duk abin da ba makil ba ne ko mauzu in an samu tafadul ba matsala kila kun gane to je ka shek من قال طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدا قد قيل تلزمه واحدة والأشهر إلزامه بطلقتين أظهر نعم mutumin da ya ce da matashi an ti tsalikun salasan illa salasan illa wahida ina ta kun gani wala za ka ga wasu abubuwan da malamai suke kawowa sai ka dinga ganin su kamar a wasa kuma wallahi haka yana faruwa akwai mutane da yawa da idan suka baka labarin yadda aka yi saki sai ka yi sha dariya akwai wata mace sai da ta ba ni dariya ta ce min lokaci na je zarewa sai ta mun waya sai ta ce mijinta ya ce mata duk sannan ta fita ya sake ta saboda haka mai hukuncin aurenta na cikin sau sai ta ce kai malam akwai yaya fa <laughs> sai ce mara su akwai wata mazaba da ta ce idan aka yi kafara rantsuwa tun da rantsuwa ce abin nan tunda abin yaminu talaq ne talaq ne mu'allar alashar to in yi kafarar rantsuwa to zai zama cewa ta warware sai ta ce min wala malam yana da taurin kai ko ma ya shi ta sashi abu baya yi na ce to yanzu ya za a kenan sai ta ce min amma malam sanda ya faɗi wannan sakin wasu lokutan bai san saki ba ne sai na ce to so nawa ya faɗa ya san saki ne na tuno wata ƙa'ida man atlaka lafzan la ya'rifu ma'anahu lam yu'akhaz bi muqtadahu sai na ce masa na ce mata ya to so nawa ya faɗa ya san saki ne sai ta ce so biyu sai na ce to aje kin sa ku saki biyu haka muka yi da ita to haka za ka yi ta gani ana wasa yanzu akwai wanda tun ina zaria tun wajen ran laraba muke ta tattaunawa da su ya yi saki biyu da ya saki biyu kuma sai ya zo ya na uku amma wai a cikin maye yake <laughs> to yayan matar ta bugo na ce matar ta bugo ita ma ta ce a cikin saki yake a maye yake na ce ta ya kika gane ta ce ai har yayi zawo ma a lokacin bai san yayi ba kuma kuma sannan bai san yayi sakin ba shi ne na sa shi na ce ya bugo min ta ce ya bugo ya bugo shekaran jiya na ce da gaske ne kana cikin maye kai sakin nan ya ce eh da gaske ne na ce me kake sha ce wallahi yaron taba ce nake sha ya ce wace iri ya ce wiwi to haka malam za ka dinga jin mutane akwai wanda ya ce da matar shi ni yanzu ba aure a tsakaninmu to kuma bayan ya faɗa sai ya bugo yana tambaya ya za a yi na ce ta sauku ta sauku sai dai kawai yanzu a matsalar mu shine saki nawa yake nufi to mutane haka suke mutane suna wasa da saki suna wasa da saki suna wasa da saki te da tunaninku to shi sa wani abin sai ku ji shi kamar wasa ya ce man za ta kasa ta duniya ba tambaya kai cewa shi ne yana da kan rike kai a wannan sashi uku ne masa <laughs> eto eh dole sai a duba yaren gurin shin ana amfani da sak a matsayin saki shi kuma tsakanin shi da Allah ne yake nufi shi ne yake cewa man tsara tsalikun salatan illa salatan illa wahida ƙadi ƙila talzamuhu wahidatun wal asharu ilzamuhu ne a azharu wanda yace ya saki matarsa saki biyu saki uku ba saki uku banda saki ɗaya to an yi saɓani shin ta saku saki biyu ko saki ɗaya kaga yanzu misali da ya ce illa talatin wani in bai da amfani me yasa ba shi da amfani me yasa ba shi da amfani a'a ya yi istisna ulkul min kul. so duk lokacin da kai istisna ulkul min al to yabtul istisna sai ya zama kamar baka ce komai ba ne. ina fatan kun gane to shi kuma abin da ya sa aka yi sabani akan yi ko tsalka? babban dalilin da ya sa aka yi sabani akan yi ne ko tsalka? Shi ne. wancan khilaf din tsakanin hanafiya da ragowar jumhur yanzu idan mun ce duk sannan aka istisna'i jumlar farko ta rushe to kaga illa wahidatan din nan ita ce saboda saki ɗaya zai zama yayi idan muka ce kuma jumlar farko tana da alaƙa zai zamanto cewa saki biyu yana nan Allah ne mafi sani ke kamala وإن أتى عن جمل بالواو منسوقة قطعا للآخرين ياوي وفي سواها الخلف رد الحنفي شهادة التائب بعد القذف نعم كذا, كذا قبول الشافعي عليه لا تقبلوا لهم وما يليه آيته والحق, والحق مجملا جعل ya'ti ladal mafhumi baqil muttasil na'am wannan ma bayani ne wanda aka yi sabani akan shi idan mutum ya istisna'i shin istisna'in nan yana koma zuwa ga abin da ya faɗa na ƙarshe ko kuma zai koma zuwa ga dukkan abin da ya zo kafin istisna'in Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nur yana cewa wallazina yarmuna المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا Abada, لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون kaga ya rattaba hukunce hukunce guda uku ko ɗaya yanzu yanzu za a zane shi bulala tamanin sai kuma guda biyu adamu kabulu shahada da kuma alfis to amma sai ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu to illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shin za ta koma ne zuwa ga wa'ula'ika humul fasiqun ko kuma za ta koma har zuwa wala taqbalu lahum shahadatan abada a wajen malaman hanafiya kawai za ta koma izuwa ga jumlar ƙarshe ne saboda haka mutumin da ya taɓa yi wa wani ƙazafi ba za a shi ba a shaidarsa ba amma shi ba fasiki ba ne in ya tuba amma dai ba za a shaidarsa ba saboda al'istisna ɗin zai koma kawai zuwa ga akarabu maskur amma a wajen jumhur za a da shi saboda suna ganin ya haɗa duka waɗannan abubuwan guda biyu ina ganin wabe kun fahimta na ga shine bayanin da mala yake so wajen imamu shafi za a ansa na muje mafsuluhu مفصوله الكتاب بالكتاب وسنة بسنة في الباب وسنة به وللجماهير يجوز عكسه لدى التواتر بالآحاد للأكثرين والحنفي والحنفي التخصيص يشرطون فميتة البحر حلال عندنا لقوله الحل ميتته هنا والحنفي معارض والحنفي معارض بحرمت عليكم الميتة ما ما تخصصت فآية المضطر ثم ثم تخصص بميت آية المضطر فآية المضطر لم تخصص بميتة بل بل مضمر مخصص مخصص مخصص نعم مخصص نعم ا آه، من بدي المخصصات شيوا اكوي المتصله اكوي كما المخصصات المنفصله هذا ما غفدا اكو اكوي المخصصات المنفصله اكوي المخصصات متصله ina ganin mun fahimta to al mun faɗi wasu daga ciki istisna'i kawai ya faɗa ragowa kuma kamar yadda ya faɗa insha Allah za su zo a babin al shine kamar yadda ya faɗa a can wal haqqu mujmalan ju'il ya'ti ladal mafhumi batil muttasil ragowa al-mukhassisat al-muttasila din za su zo a babin al wanda da ya gama magana akan ta'wil za a tafi ne zuwa ga al sai ce mafsuluhul kitabu bil kitabi mafsuluhul kitabu bil kitabi al-mukhassisat al-munfasila daga cikin misalansu akwai alkitabu bil kitab mana ana iya yin taksisin alkur'ani da wata ayat ta alkur'ani ne misalin wannan cikin nasara na wasu ana wata ala yake cewa inna ma harrama alaikum al-mutaka wa sanau addama amu ne saboda cikin da sai kuma cikin Allah sai jini ya zuba wannan taksis ne ko taɓe <laughs> saboda ya kaga wasu ne wasu ba kai yawwa ba fitar da shi aka yi ba a ɗin ne dai hmm. kawai wasu aka masa so ya zama taƙid ba ba tafsis ba ne

me yake nuna mashirkai ne eh wanne dalili ne ya nuna mana su mashirkai ne subhanahu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum hmm. innahu man yushrik billahi kaga ya nuna su ma mushrikai ne saboda ya ce inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa malil zalimina min ansa kaga ya nuna su kansu mu mushrikai ne ina fatan mun gane to amma kuma sai aka yi taksisi akwai irin su da yawa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga an yi taksisin wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum sannan za mu iya cewa ma wa'ulatul ahmali ayyaba ana hamlahu ita ma ta ita ma ta yi taksisin wal mutallaqatu yatarabbasna bi kuma ta yi taksisin wal ladina yatawaffawna minkum wa na bi'an yatarabbasna na? anfusihinna ta ashirin wa ashara ina fatan mun gane na'am saboda haka shine yace mafsuluhul kitabu bil kitabi wa sunnatun bi sunnatin ana iya yin taksisu sunna bis sunna mana wani hadisin ya yi taksisin wani hadisin me misalin wannan wani hadisin ya taksisin wani hadisi me misalin shi na menene misalinsa me sa? Allah kuma misali ne ne kyau kaga asali na malama da bin niyat amma sai aka yi taksisinsa da salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun tunda kaga dan fim din nan ma da yake yi wa malar raddi hadda na malama kada ya nama lamalu bin niyya ta jawo fi ma saƙatis sama'u al'ushir fi ma saƙatis sama'u al'ushir duk abin da ƙasa ta shayar to za a fitar da ushiri duk abin da ƙasa ta shayar za a fitar da ushiri to shi ma na ai mukhassas ne da me aka yi taksisin sa laisa fi ma duna ta ausuqin sadaka. istanzihu min al-bawl istanzihu min al-bawl kaga ga halif talam amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da uraniyin aka sunan sa yabo baba uraniyin lokacin da suka zo ya zamanto ba su iya jura a juwa al-madina ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a fita da su waje suka dinga shan abu alal ibil wa albaniha to kaga kaga kaga wannan yake nuna maka kenan ana iya yin taksisu sunna bi sunna shine ma'anar wa sunnatun bi sunnatin fil sai ya ce maka wa sunnatun bihi kuma ya juzu taksisu sunna bil qur'an ba zai ban wannan misalin taksisu sunna ɗan yi shiru taksisu suna bil kita wanda ya ka zan ba shi littafi iya wannan misalin kawai na su taksisu suna bil kita yana tambaya ah, ah, teku kun yadda da wannan misalin ba su yadda ba me yasa wannan aka sun sani wannan taksisul kitab ne bi sunna mu yanzu muna son taksisu a sunna ne bil kitab shine ce zan ba da littafin makasi yar gajeruwar tambaya ce amma duk wanda ya amsa min ya kawo min misalin taksisu sunna bil kitab zan ba shi littafin makasi na'am babu a nask ne nask nask ne nask ya ce la'aji da lahu misala amma ba taksis ba ya kamata ka bambanci a wannan littafin na sauke shi da yawa na san shi sosai duk abin babu a ciki insha Allah na sani so a nask ne ko anas ne na a tafsir ya ce la lahu misalan a anas sai dai ka ce bai kama mai misali ba amma anas ne ya ce la lahu misalan sahihan ko wata kalma makamanci haka haka da ya faɗa shi ne ma'anarsa to kun bar man littafin me ka kawo kai ka so dai ka kawo ko ayyukan da zina amanu qatilu lil dai. to da me aka yi tafsir ita ce sun mi? na a sunna bilkita, kitab mana sunnar aka yi oh, sun. to bismillah daga kai sai mu haƙura haka ka ba to kai ka daga hannunka ne ko ka rufe ka, a kai dai mutumin biyu ma'ubi na min hayyin fa huwa mayyit wannan hadisi ne ko aya ce hadisi ne ma'ubi na min hayyin fa huwa mayyit kaga wannan am ne ko kas am ne saboda me ya zama am saboda akwai ismul mausula ce to amma kaga sai Allah maɗaukakin sarki ce a cikin suratun nahal sai aka samu mukhassis na wannan hadisin a suratun nahal daidai ina kenan <laughs> suratun nahal nake so ku yi a wannan ai an'am na halfanace wa min ha wa ha wa a satan wa mata'an ilahi to kaga wannan shi ita ce ta taksisin ma'ubina min hayin wa huwa mai kaga wannan taksisu a sunna kenan bil kitab ta walil jamahiri ya juzu aksuhu da tawatur a wajen jumhur ya halatta akasin haka idan ya zamanto mutawatir ne ba matsala yawwa to wannan shi ma shi ne ba misalin shi ingantacci in ma ibn usaimin ya faɗa sai dai ko a wannan ba na tuna kuma ya faɗa a wannan mutawatir yukhassisu hadisi mutawatir yayi taksisin alqur'ani yayi taksisin qur'ani shine wannan misalin babu shi a kusa ina fatan mun gane yace kaza bil ahadi lil aksarina hakanan ya halatta ayi taksisin alkitab bi hadisil ahad a wajen mafiya wannan misalansa yana da yawa shi kuka yi ta ƙoƙarin ku kawo ko wasari wasari ƙatu me ya tafsisin sa kawai ka kamun hadisin laɓaɓa fi ƙalli min rubu idina laɓaɓa fi ƙalli min rubu idina kaga laɓaɓa fi a ƙalli min rubu idina a nan gurin kaga ya yi taksisin wancan hadisin ne ya yi taksisin wancan hadisin ina fatan mun gane saboda haka shine ya ce maka walhanafi taksisu ya shirutuna su hanafawa suna sharɗantawa suna da sharaɗi wajen taksisi mana su ba su yadda cewa za a iya yin taksisi kawai da kowane kabarul ahad za a iya taksisi da shi ba su ba su gamsu da da wannan magana ba shine abin da malam yake cewa daga cikin sharuɗan da suke kafa suke sawa na tafsisin aya bi kabar al-ahad shine ya zama ayar dama an yi mata tafsisi to in kabar ahad ya zo zai ƙara mata tafsisi ne mana akwai abin da malaman usul suke ce masa al'am al-mahfuz da kuma al'am gairul mahfuz al'amul mahfuz shine wanda lam yukhassas so wannan ba zai yi a kawo kabaru a hadiye tafsirinsa ba akwai al'am kuma wanda yake abin gairul mahfuz mana wanda dama an yi tafsirinsa so sake yin tafsirinsa ba matsala mutumin da aka balla mai kafar dama kagan wani ya zo zai balla kafa hagu ba ba zai yi wahala ba saboda dama ɗaya a ɓallatacce to amma mutumin da yake majiyin ƙarfi a miƙe zai maka wahala ina fatan kun gane to shine abin da malam yake yin bayani a nan gurin shine bayanin da malam yake yi a nan gurin na hmm. al'umumu bil ahadi ba mu ƙarasa bayi hmm. yake cewa ba maitatul bahari halalun indana hmm. a wajen mu malaman malikiya in idan idan abu ya mutu a cikin ruwa to ya halatta ka cinye shi inda ya ɗan ruwa ne hmm. me yasa ya ce li qaulihi hillu al-hillu mai tutuhuna hmm. saboda annabi sallallahu an ce masa ana tawaddu min ma'il bahr hmm. sai ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu mai tuhu. to kaga da yace al-hillu mai tuhu, yana nuna cewa kenan in ya mutu ma abu a ruwa za a iya ci Ya ce wal hanafi mu'arizun bi hurrimat amma shi ba hanafi yi mu'arazar wannan da hurrimat cewa hurrimat alaikumul maitatu ta yi mu'araba da wannan saboda haka bai halatta a ci abin da ya mutu a ruwa ba ina fatan mun gani sai ce bi hurrimat alaikumul maitatu ma tukhsisat yace ai fa ayatul mutsari lam tukhassas tunda ita ayatul mutsari lam tukhassas bi maitatin bal mu mukhassas kawai an yi taksisin mudumar din alaikum famani tsurra hurriman alaikum to famani tsurra din kawai an yi taksisin alaikum din in kun dan shiga wani hali ya halatta kudancin mushe gwargwadon bukata amma ba a yi taksisin ayar ba ayar tana nan tana nan tana haramta almaita ina fatan kun gane to wannan shine abin da malam yake faɗa yace jawabun al'umumu jawabun al'umumu bil ahadi خص بعقد النص في الأفراد وخصص القرآن بالقياس للجل كالأحاد باقتباس للأكثر القائل بالمفهوم جاز به تخصص العموم أصحابنا أصحابنا تمنع أهل الطول أهل تمنع الطول. تمنع الكينة أصحابنا تمنع أهل التوم تزوج أهل الطول أصحابنا تمنع أهل الطول تزوج الإماء فهما فهما فهما تجلي تجلي آية من لم يستطع والحنفي عارضه ما طاب قلنا لا يفي والحق إن والحق إنعام أتى على سبب يا إسا يا إسا ما لم يكتشوا وخصص القرآن بالقياس ya ba da jawabi ya ce jawabun al'umumu bil ne kusa bi amtin nasi fil afradi saboda haka an yi taksisin sa ya ce wa kusa al qur'anu bil qiyas ya halatta a yi taksisin alƙur'ani da ƙiyas, lil julli amma wajen mafiya yawa kal ahadi da tibasi kamar yadda ake iya yin taksisi bil ahad to haka ma ya halatta a yi taksisi bil Shi ne yake cewa ashabuna tamna'u ahalu ɗauli, ku gyara nan ba tumna'u bane tamna'u na tamnau halin tsauni. malaman malikiya sun hana wanda yake da hali ta tazawwujul ima'i fahaman tujili ba zai iya auren bayi ba in kana da hali saboda ne saboda ayatu mallam ya yastati saboda ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa a suratun nisa ko wa mallam ya yastati minkum qawlan ayyanki al muhsanatil mu'minat fa mimma malakat min fatayatikum almu'minat min fatayatikum almu'minat ina fatan mun gane to kaga anan gurin a mafhum din ayar shine duk wanda yake da hali ba zai auri baiwa ba saboda Allah ya ce wa mallam yastati minkum tawlan wanda bai samu dama ba so kaga yana nuna cewa duk wanda yake ya zamanto cewa ya samu dama to ba zai yi auren ba shi ne al-mukhalafa din na'am saboda shi auren baiwa yana da matsala kasancewa idan ka auri baiwa karshe zai zamanto cewa 'ya'yanka sun zama bayi to kaga akwai na kasu ga yara sai ya ce walhanafi aradahu huma ɗaba shi kuma ba hanafi ya ce ya halatta an kaga dama ka auri baiwa an ka dama dama ka auri cikakkiyar mace me dalili shi ne Allah ya ce fanki ma tsaba minan nisa'i masna wa lata za mu takaita nan insha Allah dan abin da ya rage mana sai mu amsa tambayoyi insha Allah sai mun hada a darasi na goma sha takwas na bismillah da akwai tambaya akwai mai tambaya ko babu ko a darasin na misalin ƙur'ani bilkiyar na yi mamaki malam a nan gurin ya kawo misalin taksisun ƙur'ani ne bilmafum ta yi yana ganin shi ma mafum ɗin nau'i ne min alkiyar amma malamai abinda suka fi kawowa wajen taksisul la ah, ƙur'an bilkiyas suna kawo a ah, fa'iza uhsinna fa'in a taida bi fahishatin fa'alaihin na nisfu ma'alal muhsanati min al'azab to kaga a nan gurin wannan ayar ta yi taksisin baiwa cewa rabin azabar da za a yi wa ɗa za a mata a duniya idan ta yi zini shine bulala hamsin to kuma sai a yi kiyasin bawa a kai tunda ka zama ce ya faɗa to sai a yi taksisin bawa shi ma ta hanyar kiyasin su akan ama wannan shine misalan da usulin suke kawowa amma shi malam ina ga abin da ya sa ya bamu wannan misalin shine saboda shi ma mafhum nau'i ne na kiyasi wannan shine abin da na fahimta na akwai ah, mai wata tambayar na'am babu ni na muku tambaya in ba da wannan muna yin haka ne saboda fa a ƙara samun fahimta malaman malikiya suna da mazhabar cewa ribar da mutum ya ci ribar da mutum ya ci ba za a kirga ta a a zakka ba ɗaya dalilin su da ya sa suka faɗi wannan kuma wannan babi aka kawo shi ribar da mutum ya ci a tsakiyar shekara ba a kirga ta a cikin zakka da wannan abu suka kafa hujja kuma a wannan babi muka yi wannan karatun

na'am kun manta a wanda babi muka yi a babin ne a ƙarƙashin ne al'ummuwar khusus a wani ɓangare ne a al'ummuwar khusus la zakata fi malin hatta ya hula alaiha alhaul to me lafazin am a cikin nan annakiratu fi siyaki annafi saboda haka zai zamanto ta'um ta um. ne sha Allah ina ga za mu ta tambayoyin sai zuwa darasi na gaba insha Allah ta'ala a ah, babban daina siya da nake ƙara jaddada muku shine ilimin usul yana buƙatar yawan muraja'a in ba ku muraja'a ba za ku samu abin da kuke so ba kuma farkon shi yana da alaƙa da ƙarshen shi Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala za mu haɗu da ku a cikin darasi na goma sha tara da izinin Allah subhanahu wata sha takwas ko eh, insha Allah kafin lokacin da za mu haɗu nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh